ni musulmi ne baba a ai da amma kira ka da wani yare ba ni dan izala ne هو الذي خلق لكم ما في الأرض jami'a? kai sadaka lawar azin ka tashi saboda eh? ni na a tashe yake to shi gari ne sai sun mene ko kai yana akase akase <laughs> ba zan iya tafiya ba fatima zan iya taimaka maka zan kama ka taburma ka ci gaba da kwana a wurin buri na samu fatima ba zan bayar ba ka gwaya yayanka da wannan zan tafi gida cikin gaggawa ake so a aikin nan a shirye nake na bada ta koda alhamdulillah ya zo ke ke ba inda zaki ba zan iya rayuwa babu kai ba ba masoyiya za ka saurare ta mana in na kwan na tashi a kullum tunaninki ne abinci aka gani yayi Abdullah tsaye ne ko gaishe shi ba za ka yi ba? Ki ga ɗaya na gani. Rayuwa ta bata da amfani kashe kaina kawai zan yi. Na yi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce da ku ne gida. Akasero, akasero, akasero.